nan ku ba da 'yan mintuna za a kawo nasu duka yanzu Masha Allah, kun shirya da ya kuma yi da da

salamu alaikum salamu alaikum yan uwana masu bukata ta musamman da 'ya'yansu da makota da yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu mai girma shugaban jam'iyyar adp na jihar kano injiniya bashir ɗaraye mai girma excellency wani rabin sha'aban sharaɗa da sauran principal officers na jam'iyya assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu mai girma excellency da shugabancin jam'iyya wannan da kake gani wannan kungiya ce da take da suna Nekoriya political bangat Nekoriya political bangat ƙananan hukumomi ne 44 da ƙungiyoyi 484 wata mazaɓa muna da ƙungiya mai girma excellency ba zan cika ka da surutu ba su sha'aban shari'a allah in kai ka gidan gwamnatin jihar kano ina mai tabbatar maka ban zaɓo mutane ba sai da na tabbatar suna da rijista

ka taimake mu ba bare a ce kuɗi ka ba mu muka zo wajenka to ka sani da jini da mu zaɓi muna wa duniya sha'aban bai ba mu naira ɗaya ba kuma kuma da na kirawo ku wallahi ga sha'aban ya bani Allah ya kama ni gobe kiyama wallahi bai ban naira ɗaya ban kirawo ku kuma soyayya ta sha'aban da kuke yi ku ci gaba da yi ba sai an ba ku komai ba sha'aban ya san masoyinsa na gaskiya ya san masoyansa na ƙarya eh a kirjinsa sama ya san yan tsiya hakuri yake da su Allah ya mata maganin su Habibi da bi da Wani ita tana damar mu sabon muna da marasa aikin yi sun gama digiri sun gama diploma ga sunan a wayan sa dama na ma wasu a hagu wasu a ƙasa ba su da aikin yi shaban don Allah a taimaka musu Thank you. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. ADP! ADP! ADP! Kano! Kano! Kano! Ni Aisha sai mata. <laughs> kamar sa kuka da na shigo nan mai koriya bai gaya mana zai zo yau ba ni ban sani ba ga mun sani da wani hol za mu ɗauka ƙato don mu zauna mu yi magana da ku mu ci abinci tare da ku ku saurari mai girma gwamna insha Allah ku yi magana da shi ya yi magana da ku muna tambayoyi ku tambaye shi yana da bayani ya muku don ma'amala da zamu ya zama da cewa ba kawai haka a tsaye da a gurguje ba ne da gaske ne mun yi alkawari mu taimaka wa kano da gaske ne so muke yi mu karbi jagoranci kano don mu taimaka don mu fitar da mutanen kano daga cikin kuma harkar mata da yara priority ne a cikin ajandar mu. za mu bawa daga jam'iyyar nan eh, da izinin mai takara gwamna shi mai koriyar naira miliyan biyu don ya rarraba mu kudin mota daga nan za mu faɗi ranar da za mu taru inda akwai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 jagoran waɗannan baƙi da muke karɓa mai koriya da ragowar waɗanda suke gabanmu da suka zo daga loko da sako assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu zan yi magana guda biyu magana ta farko na ƙara godiya yadda kuka bar abin da kuke kuka sami katin gayyata kuma kuka halarci wannan ziyara muna godiya Allah ya saka muku da alkhairi magana ta biyu mun fito muna nema a wurin ubangiji subhanahu wata'ala shi yake bayarwa ga wanda ya so ya fuske daga wanda ya so a kullum muna faɗa a wurinsa muke nema kuma idan ya bamu ya taimaka mana mu fitar da mutanen Kano daga halin kunci da fatara da talauci da kakanakayi da ake ciki a daidaita rayuwa ya zama na cewa babu bambanci mai yawa tsakanin mai shi da mara shi babban abu da duk wanda Allah ya jarrabe shi da wani nau'i na halitta ko na rayuwa sai ya yi ƙoƙari ya tuna ayar alƙur'ani da Allah yake cewa allazi kalaqal mauta hayata, والحياة yi أيكم أحسن amala. Allah yana jaraba ɗan adam da abubuwa da yawa wani Allah ya jarabe shi da yunwa wani fatara wani talauci in Allah ya ga dama kuma sai ya jarrabi al'umma da fari in Allah ya ga dama sai ya jarrabu mutum da halitta Wani ya tashi bai gani wani yana ganin idan ya tsiyaye wani kafasa ta shanye wani kaza wani kaza ba don me don Allah wata ala ya jarraba kai ya gaya ya zaka yi wani Allah zai bashi komai amma zai sa iyayen zai zama suna da nakasa wasu iyayen babu 'ya'yan ne to mu ɗauka cewa wannan ita ma ni'ima ce ta Allah dan ya jarrabe ka ya gaya zaka yi saboda rayuwar nan ƴar kaɗan ce wacce take dawamammiya ita ce ta ranar alkiyama amma abin takaici da damuwa da razani gwamnati tana kasafin kuɗi a kowace shekara akwai abin da aka ce kasafin kuɗi na masu bukata ta musamman da mata da matasa ya zama kaso kaza amma tun da ake a gwamnatin kano musamman sabon dubi abin da ake bayarwa a kasafin mata da masu bukata ta musamman da matasa kasa da kaso biyu ne cikin ɗari kasafin da ake yi. Wannan za mu yaƙi wani al'amari da ikon Allah da girman Allah za mu ƙara kaso mafi tsoka a cikin kaso da za a yi na kasafi na abin da ya shafi masu bukata ta musamman domin su suka fi bukatar a taimaka musu. Wannan alƙawari ne. Za mu yi ƙoƙari mu ba da ilimi domin ya zama da cewa 'ya'yanku da suke tasowa sun samu ilimi mai inganci. za mu ci gaba da irin wannan tarurruka ku riƙe katin ku ku yi haƙuri kada ku ɗauka cewa wani abu ake bayarwa da za a yi zaɓe don wannan abu mutuncin ku ne muke so ku kafa gwamnati da shi da ƙuri'arku ku da iyalanku da mutanen ku ku yi haƙuri da dukkanin abin da aka yi a cikin tafiya ku kafa gwamnati ta talakawa waɗanda za ta kula da al'umma talakawa muna fatan ubangiji mai da ku gida lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh